بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات duka abin ke sammai daga sai ya tsarkake Allah gabarin abin da bai kamace shi ba shi ne mu bayi mai hikima cikin tsarinsa ya kwanan na ba da gaskiya da Allah me yasa kuke faɗin abin da kun san ba za ku aikata shi ba to ku sani fa ya girma abin ki a gurin Allah ku dinga faɗin abin da kun san ba za ku aikata ba inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan kanahum bunyan hmm. bunyan rasus ga tambayan da Allah yake mana wato Allah ya Allah ya tsani mutum ya zo ya shimfida ƙarya na abin da ya san ba zai yi ba hmm. ya ce da mutane zai musu hmm. dama kuma ta samu ya zo ya ƙi ka bude makatan inda Allah ya yi girma abin ki gurin ubangiji an tafi mala ta falu mm. wanda da dama abin da wato ake akan sa kenan yanzu subhanallah eh mm. azan ga shin faɗa muku bayani rawarawarawarawarawaru za mu kaza za mu kaza za mu kaza za mu kaza za mu kaza mm. sai dama ta samu sai kuma sai ka ga wayan to wannan ba abin da Allah ya tsana baya so irin wannan abu ya kamata duk musulmi ya san wannan mm-hmm. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان بنيان مرصوص والله الله yana son wanda suke yaki a cikin taimakon addinin sa sannan masu sahu sahu wanda kai ka ce su wani gini ne a dan fara junan sai zuwa junan sa wai qala musa li qaumihi ya qaumi limatuzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum ta ambata san da annan musa yake cewa da mutanansa ya ku mutane na me yasa kuke cuta ta suke dangata masa wannan wato halitta ta abin ake cewa da shi gwiwa bayan kun san ni manzon Allah ne zuwa gare ku lokacin da ya sun karkace gabanin gaskiya da cutar da shi Allah sai ya karkatar da su gabanin karɓar gaskiya Allah ba ya shirya mutane fasikai إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول برسول ياتي من بعد اسمه أحمد wancan abin da muka faɗa wato akan samu kuma wanda suka ɗan kwatanta idan eh, eh, ba a taɓa taruwa zama ɗaya ba hmm, eh, za a samu wanda sun suka shato ɗin iya iko suna kwatanta akwai wanda kuma ba hanyar da za a kwatanta ɗin ma ba sa biyu ta ba akwai wanda kuma suna kwatantawa wani iko to kamata ya dinga kwatantawa din mm, eh. ambata san da annabi isa dan maryamu mm, mm. yake cewa da yakubu nu isra'ila ku sani hakika ni manzon Allah ne zuwa gare ku mai gaskatawa ga abin da yake gabana na daga attaura da injila abin da aka ba aka zo da shi kafin ni dinna yaje da shi sannan na zo ne muku albishir da wani manzo wanda zai zo bayana sunansa annabi ahmadu sallallahu alaihi wasallam فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين يا ذو موسى دون بشارة cewa annabi annabi Ahmad yana nan yana tawo bayansa suka yadda suka ji daɗi amma kuma sai ga da annabi Ahmad ya zo musu da hujjoji bayanannu sai kuma suka dinga cewa wannan tsafi ne bayani wa man nazala mimman ibtala ya Allah al kaliba wa yud'a ila al-islam ba mu mafi zalunci daga wanda ya kaji ƙarya ya danganta ta zuwa ubangiji a halin kuma ana kenan sai zuwa ba da gaskiya da Allah da musulunci wallahu la yahdi qawmal zalimin Allah ba ya shirye mutane azzalimai yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim mutimmu nurahu wa law kariha kafirun Suna nufin su buce hasken ubangiji da bakunan su su buce wato shari'ar Allah da hujjojinsa da bakunan nan nasu amma kuma Allah ya ki wannan babu abinda abinda Allah yake so illa ya ga ya cika sa. shine wato cikar addinin musulunci ko da kafirai sun ki haka هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون شيء سركين da ya koma manzansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shari'a da addinin gaskiya hmm. dan gidan jayar da addinin musulunci akan kowane addinai duk addinai ba ke da ko sun ki ko sun so ko da musulmai sun ki haka hmm. ya ayyuhallazina amanu هل أدلكم على تجارة تنجيكم تنجيكم min عذاب alim ya ku wadanda suka bayar gaskiya da Allah bana shirye da ku zuwa wani wata cinikayya ba wanda za ta tsere da ku daga azaba ma abuciyar dadi tu'minuna billahi wa sai mu ce ubangiji muna so a shirye da mu a nuna mana wannan hanya da mu bi ta mu samu wannan alherin da yake ci sai sai ce da mu ku ba da gaskiya da Allah ku doma kan imani na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ku dinga jihadi a cikin taimakon addinin Allah da dukiyoyinku da rawukanku zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun wannan shi yafi alkhairi gare ku in kun kasance kun san haka to sai ku aikata shi yaghfir lakum dhunubakum wa yaghfirkum جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن يمكن wannan sai ya gafarta muku zunuban ku ya shigar da ku aljannatai wadanda goramai ke kwarara karkashin su da kuma guraren zama daɗaɗa a cikin aljanna tabbata zalika alfawz alazim wannan shine rabo mai girma da wata kuma ni'imar daban da kuke santa nasara sai daga Allah da buɗe muku sanci zuwa gare ku da albashi daga mummune na nasara da taimako ya sallallahu alaihi wa sallama ya ayyuhallazina amanu kunu ansara lillahi kama qala isa ibn maryam lil hawariyina man ansari ila allah ya ku da suka bada gaskiya da Allah ku kasance mataimaka ga addinin Allah irin yadda wato annabi isa dan maryam muke cewa da hawariyawa wane ne zai taimake ni a cikin ku izuwa taimakon addinin ubangiji hawariyawa gaba ɗayan su suka ce mu ne mataimakan addinin ubangiji su hawariyawa waɗansu yan rantsuwa ne na annabi musa alaihi salatu wasalam sun yadda wato wani sai na isa alaihi salatu wasalam sun yadda wato duk abin da zai same shi sai dai idan babu su yan rantsuwa ne irin yadda aka ga ahli sufa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so kuma su ne wato ahlus sufa nasa sana tare da shi su su goma sha biyu ne duk inda zai matsa sana tare da shi sana sa wato kayan su fararen kayan suke sakawa kayan su kal kal kal kal kal shi sa ake ake cewa da su hawariyuna din daga hawar wato albayadul khalis haske mai tsananin hasken fari to haka suke eh. suka ce mu ne mataimaka ubangiji eh sai waɗansu daga cikin waɗansu daga wasu bangare daga cikin banu isra'ila suka ba da gaskiya wasu kuma suka kafirce da shi فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين to sai muka taimaki waɗanda suka bayar da gaskiya wato abu sa magautansu suka waye gari su ne masu nasara a kansu